تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين وانتنجد الله راه muna sanya shi ya zama gidan ni'ima da girmamawa ga waɗanda ba sa nufin girman kai a bayan ƙasa su ƙi yin imani da gaskiya da binsa kuma ba sa nufin ɓarna a cikinta makoma abin yabo ita ce abin da yake cikin aljanna na ni'imomi da abin da zai sauka a cikinta na yardar Allah ga masu jin tsoron ubangijinsu ta hanyar bin umarninsa da nesantar abin da ya hana